من أرضنا أولم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa wannan masallaci mai albarka na anas bin malik radiyallahu anhu da ke wannan abuwa da wa eka a wannan gari mai albarka na sakwato wannan rukunin shi na wani na jarfinin wanda ramata ne a karba ya wanda hudu ga wannan mutane daraja na ramata a shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira mazan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda su zo da biyar da wata hudu na shekara dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiyya muna karatu a cikin suratul qasas kuma karatu mu na mun tsaya a kan aya ta hamsin da shida yau insha Allah za mu dora daga kan aya ta hamsin da bakwai wacce kuma ita ce aya da karatu mana yanzu Allah ya ce a cikin ra wa qalu inna tabi'il huda ma'aka mutaqatta min ardina Allah ya ce wa qalu suka ce wannan lamirin yana kuma ga musulman makka wanda da sallallahu alaihi wa sallam yake kira zuwa ga addini daga cikin abin da suka ce mata shi ne inna tabi'il huda ma'a idan muka bi shari'a tare da kai to ga abin da zai tare mu shine zuwa ta min alatina za a dinga ɗaukar mu a dinga wankan daga faɗa ma'ana za a dinga alaƙa dukkan ƙabilun larabawa za su yi tarayya a kanmu saboda mu ne ke nan muka zo da wani al'amari wanda ya saba ma al'amarin da duk suka yi haɗa kai tare da kan zuwa mace dukkan larabawa sun haɗa kan shirka saboda ruwa ba to ni idan muka bi kan mu tare da nan mu saba ma dukkan larabawa kuma suna iya haɗe kai a kanmu cewa addinin su guda mu kuma mun zo da addini ya saba wa nasu ليتيأتيه مضى لم يأتوا ونبيه يكون والمغفرة a tafsirin malamai sun ce rawar rawato cewa wannan wannan shi ne al'ari bin amir bin naukal bin amumana wani bawa ana da rikin dangin mutum sallallahu alaihi wa sallam shi ma kakansa sabbin mana kakan babansa kamar yadda kakan babansa sallallahu alaihi wa sallam shi ne sabbin mana abu mana shi ne baban hakim hakim shi ne baban abin muhalli to za ka ce rubutun ka ne ke wani wannan magana faɗin ka cewa in na tabi ilhuda ma'a idan wata wuce da yi tare da kai a nan malamai tana da fuska ne ta me yake nufi da wannan shari'a wannan ke yana nufin shari'a ta hakika ke nan ya zama cewa abin da wannan Allah ta lalata a arewa da tsallar da dole ke shirya da ke da wannan da ke tare ta da ke nan sun da a yi cewa ke babba da tsaro a tsarin wani da wani da wani guda ta wuta da ke da yawa guda ko kuma yadda wani wannan da suka suna da yawa ko ko kona mutum guda ne ne a idan sauran sun amince da shi to sai a ce sun yi gaba daya da ya zo da labarin da ke da rasuwar rasuwar da ke da ليس له على مثاله وهم ذلك توجد الذي هو الذنب أشقاها أشقاها والذي بشقاوة هذا هو الذي فتعاطى فعل فعقر وهم ذلك أي شيء ينمتم بدا شيء عقر إذا كان يوم تأتي عقره هذا هو cewa mutum guda ne ya soke ta a wata ra'ayin a wata ra'ayin kuma Allah ya ce fa aqarun na kaga aqarun suna da yawa kaga ta mace mutum guda nan ake suna da yawa kenan kuma a ce aiki idan mutum guda ne idan mutum samu a masa baya sun yarda da wannan aiki to ana iya jingina aikin zuwa gare shi a matsayin shi ya aikata aikin ana kuma jingina aikin gare shi a matsayin cewa duk da cewa ya aikata to ya aikata ba sai da ittifaqin gaba daya to haka nan nan shi ba bangare da farko shi ne a ɗauka cewa shi wannan mu Allah da shi da wannan ke tare da shi suka yarda da wannan al'amari sun yarda cewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya ne to amma mai hana zubar da shi ne wannan abu gudun inna tabi'il huda ma'a mutafarrafa min al'ada abu da biyu ko ya zama cewa sun faɗi guda a matsayin cikin wani sa'in da ba faɗi magana da na fitin gidan cewa da ta bi da huda ba idan muka bi shari'a tare da kai shari'a da kake cewa wai shari'a ce ta zo da ta tare da yana ba da gidan don da Allah da wani hudawa da ke zai ta da bi ta suka ce wa ƙwaro inna da ta da baki a yi sama da maryama a kuna alhaji wa ta'ala duk da wata ne ce wa Allah to ma ta suka ce mun kace annabi Isa dan maryam manzon Allah كما أنه ممتد أعلم الإسالة ويوم الإسوى وين وين ولقى لك أولا نقال في الله هذا هو أن نقال الأشعار تفكر الأشعار هذا هو الأمر أن نقول ما يعرف الله أو أن نفعل في أموال جمالك إنك أنت الحبيب الرشيد أتيت من أي الحبيب الأكبر المسؤول وعيد أرى أن نقول لك في استثنائي فسما ونم كودي ولا تكتشن التبيع كودي ونم كودي ونم كودي فبكي أموك أبا أظن بك هدو في نورك الله من أرضنا لا حلقة لا قوة لا قوم ورمة لا أولا نتام أكثر في الحكرية التي مأثر يدر أولا من مسك الله الحرم آمين sai mun tabbatar musu da harami ba kun ga haram kalmar da ta ko ta daga haram kaga haram ya ko haram yi haram ma'ana ta haram ta kaga da dinin wanda Allah ya haramta ya yi a cikin sa da dinin wanda Allah ya haramta zubar da jini ko da da dabba Allah ya haramta zubar da jinin dabba da kuma saboda kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya to da Allah ya ce a ce mu mutum ya mutu haram amin da amintacce ba gari ne amintacce duk wanda ya ke ya yi amintacce ya ce wanda ana mun ta da amin da duk wanda ya ce wanda ya zama amintacce a garin maka ne balarabe ko da zai ga wanda ya kashe masa mahaifi an ce masa wani ya kashe masa mahaifi ko a kan idan da wani ya kashe mahaifinsa yana neman da kima ya ɗaukar ta in ya gaisa a garin maka ba zai tura ka ba ba zai masa fara da ba ba zai masa kowa wani aminci da Allah ya canja mu wannan gari haka nan Allah ya ce a wannan ba an ya ana na amina wa yusa tsarkon nasu min haulihim a gefen wannan harami ana ciro da mutane larama larabawa da al'ada kuma babbar sana'a ita ce kai da wannan da al'ummar da ta shirya tana da ƙarfi sai ta zuwa al'ummar da ke kusa da ita wanda ba su da ƙarfi yana da sai su kai musu barna su kashe da kashewa su kama da kamawa duk wanda suka kama da su bayan za su fara kai da su da hankali haka da duk dabbobin za su tara da su da shi sun samu kashewa haka da ba a haka su rayuwa to amma duk wanda ba su ke ba a kawo farmaki cikin yankin da haka yanzu للمرأة لإيوانها مرة قبيلة التي كي هذه وتتمر لإيوانها حتى أن تسأل وعلموا على مساعدة إذا سكت مشاعرنا تنفذوا لا أمراء ولا تصورات الله سواء المساعدة فمولا فمولا أهل قرر الله تعالى ألا تدعون في السمنة والولاء kuke cikin wannan ni'ima cewa dukkan al'ummomi na larabawa suna girmama dukkan al'ummomi na larabawa ba ta bari ta kawo kwari ba ta kawo kwari ba kuma ba za ta bari ta kawo kwari ba a lokacin da ake cikin hanya ko ina a gargaje wanda ke cikin wannan amma aminci shi ne kuma yanzu zai yi sa gaba cewa abin da zai hana shi shiga musulunci shine saboda gudun kada a zo a kawo na alhali alhali da ba fara kare ba a musulunci kuma Allah ne mai kare wannan da wannan farjini na wannan da yake kuke da har mutane ke ganin farjinin sa Allah ne ya sanya farjinin wannan gari a tsakanin wannan al'umma da ba Allah ya ba farjinin garin ba da ba da ganin farjinin sa ba da ganin alfarmar wanda ke zuwa a cikin wannan gari da yadda ake kai hali ko ina haka za a samu farjinin kama Allah ta ala ta sanya kwarjini ga wannan gari a ce Allah ne sanya kwarjini ga wannan gari kuna cin moriyar wannan duk da kuna shirka a ce kuma wani ne da musulunci kun shiga addini kun na shirya a ce lokacin da kuma wannan alfarma da kuma shirya to da wannan da ke nuna cewa abin da ke bani ba ke yi ba shi ya sa ya awalam da wakilahun haramun حرمي فضلت هو يوجد إلى ثمرات كل شيء أنا نذكرها حين يوجب جرى يجري من تذكرها قال جل الى وعلى ربي أنا سوى جرى الماء في الحوض يا تذكر الله أتقي والمتكر الله sai a yi dawa to su ma ba ana tattarowa ma'ana samara da kulle kayan marmarin kowai ana tattarowa su ba marmarin daga ko'ina ake su ga kayan marmari allah da ala ya kaddara ya sanya sabuwa da za ta sa a kawo wannan kayan marmari zuwa sama saboda kuɗi da ake dawa shi ma na kasuwa da inda mutane suke nan ne kasuwa ba za ta daga ko'ina تابعية العلم رواية غير ذي ذات عين بعضهم طرق بدا كائن كتابيا بدا كائن من بدا أبا قومي وما يتم الآن إلا أن في لأن تذكر كائن مرمي هل يجب الله أن يتمتع كائن مرمي فمن غير الله إلا ثم تقوم ثم تقوم إلى قول الله وأن يقول اليمن wannan ya kawo da kudu wannan ya kawo da arewa wanda ya kawo da gabar sai zama da zai zo da abin da yake ke a gabar abin da ke yamma ba ta yi zai kawo shi ma wanda ke yamma zai kawo na wanda ke da shi na yamma amma abin da kuma ta nan gabar ke da shi su ba ta yi kaga sai zama na abin da ke gaban su ne abin da ke amma ta ɗauko sun kawo maka waɗancan masu ɗauko sun kawo garin maka sai zama da garin maka ya tattara waɗannan abubuwa kala kala wanda ba ka iya samun duk wani ni'ima ta ta'ala ya ce to Allah da ya muku wannan ni'ima sai zai da agara tsare ko yan wannan ni'ima ko na musulmai ko na kafirai ko na masu gudunai maza da tsare ta manzansa a ce kuma da nan kun yi imani kun gaskata manzansa shi ke nan wannan ni'ima da kuma irin a ruwan abu ne wanda ya ba na hankali ba yasa ya ce walakin na aksarahum la rizqan da Allah mun yi masa da mun azantawa daga garin amma da yawa da cikin su ba sani ba ba su san haka ba da tsanan cewa Allah ke waɗannan abubuwa kuma Allah ne ya ba su waɗannan abubuwa suna cikin shirka da kafacewa da gudurewa da karyar ba zai hana musu wannan ni'ima ba ya san da ita ba. وكم أهلكنا أم أهلكنا من قرية نوى مكحلكا لدى القرية ومن نوى شكي كلا سمع الخبرية معنى سوى جيوى ما تنبيع الشعفي كم تتنبيع فمن لا لقش وقال كم لبست قال لبست يوما أو بعض كم لبست نوى قال نوى قلت فلا نوى قال لبست يوما أو بعض وقال بعض ita kan al hamiya ita ce ta tambaya ita ana bukata da baya kan da dukka sai ce da dukka yau ba ko ba ne kaga ya wada amma ita wannan kan habariya ta ba da labari ita ba ta bukata amsa da Allah ya ce kan min qaryatin kam kan ahlanna min qaryatin batilat ha da Allah ya ce nawa muka halaka daga alƙarya waɗanda suka yi girman kai cikin abin da Allah ya ba da na arziki ta da Allah ba jira ke mutum da shi da ta samu sabanin wancan ta tambaya ta zo ta tambaya ya ke da duk yau ba ko ba a dare ta ga nan sallar ɗayan ne ba Allah jira ke mutum da shi guda ka ba. kare da bauta ba da irin wannan shi yasa ake fassara ta cewa da yawa ba a fassara ta da cewa nawa ne saboda ko ba a cikin saniya ba sai a ce da yawa daga cikin alƙarya muka alaƙar da su يوم الوحيد الوحيد وكم من بيت أهلنا وكم من كذا ثم أهلته ديرا لا أقول أن نصير سلمو يا أهلنا ألقيا ديرا وأن هناك القيود هلكر بطرت معيشتها تسي جرمان كي البطر شيني جرمان كي يبقى معيشة كما كلمة بطرها كلمة تسيني لا سيدنا لا رضي الله المقبول فما كتب على فلا فرجع زيد زيد لا بتاع هذا شيء كان إذا كان هناك شيء أن تسلم شيء هذا سيد شيء أن فرجع أخرج عمرو زيدا هذا هذا أخرج زيد وهذا من أخرج أما أنت فرجع يا رب حتى نسمع بقية أنا تاجر من خير هذا بقية ولا أنا سمعت جرمان خير shi ma an da ana nan a ce wani abu ne sai na ta girma kai sai a ce abu farat haba a ce abu farat haba in shatu ha ko abu farat ha al'umuru da sauran a gane ko to da haka bakiran ta yi girma kai da yawa daga cikin al'umma da allah ya halakar suka yi girma kai shi ne bakiran ومن شتها مرر من شتها غير مقول كيف تغيرا أفكرت على أن أصدرت بأن معيشتها إذا مقبولة فأما ضرنا الله تعالى أرواح لا تفعل تراب لا في ضرب الرسل ما لم يتفعل طبعي ولمعنا ومعيشتها تدور فتح إذن دليل الأمر لا تعلم إنساء تدور فتح تعلمني على التفصيل تفصيل في الأمر في ذلك الثمين فمجر لا أسلم إبارة غير يوم دليل الأمر يسوع yake asalin ta azfarataha ma'ishatuha cewa yawa da ta mun halaka waɗanda ni'ima da walwalar rayuwa shi ne ma'isha ma'isha shi ne abin rayuwa abin rayuwa da muka ba shi ya sanya musu ɗagawa ganin sun yi mukiya ganin sun wadata ganin ga arziki ga abin ga komai sai wani abin ya sanya su ɗagawa وجاءت قوية بعد ربما في أبقرتها معيشتها جاءت بدلت كان جرمان مرتين كان جرمان كيس جرمان كيس هو مرتين ثابتة أنجل معيشة أراد من المقصود سوى منصوب الأصل والوالد أنه وثبت في آه منصوب على نزع الخافي الخافي في أرض الجاهل kamar da ake cewa aljarra aljarra wani yan uwar ra'a da na nasaba da jarra da jarra to ni jarra ne ita ce ko a ce jarra ko a ce haƙula to da aka ce aljaru abin da ya jarra sai kuma alhafizu shi ma abin da ya jarra to wani sa'in sai a cire harkul jar sai fi iya zo da nasaba za ka sai zama na takbirinsa batsirar kima idattiha abin ya fito ba a ya fitar kan halatta min ƙaryatin batsirar ta yi girman kai cikin al'ni'ima da arziki da makawai sai aka cire min da aka cire min shi ga tafi idan zai zo da nasara nasara za a kan cire kamar da irin wannan nasara a kan cire min ya zo ta inda ake cewa wa ta rasu ta ƙaunahu sab'ina rajulan min rijali annabi Musa ya zabi mutum a kaga su ne mutum mutanen da annabi Musa ya zabi akan a da shi ba sai zabe su ba don a kan yi zaɓen mutanen da zai fito a cikin haka nan ma mutum zai zaɓen al'umma da za ka za ka fito cikin al'umma ta kanta za ka cikin bakar fata ko fata za ka fito cikin jinsin kaza za ka fito cikin familin sarauta ko familin dukiya ko familin iri ko familin babu ko ba ka ga duka sani ba sai dai ka tashi daga inda Allah ya sanya ba da kaga ba ka Allah ba ta to ta ga musa kawo ba ana da musa ya ga mutane da me ya zaba sab'ina rajula to qawmuhu ba kun ga qawmuhu ya zo da kanta saboda an cire harkar gyara. asalin da sun da malamin tafsiri suka masara wa tara mutamin kaunihi da ina cikin mutanensa da ya zaɓi mutum saba'in ba da ke nan tsawon ya zauna da sama me ya masa sama cire harkar da ita ce haka nan ma suka ce ba'irar ma'aikata asalinta ba'irar fi ma'aikata ta yi girman kai cikin arzikin da ya ka cire ne ya zama bada da bisaya a gane ko ga wannan shi sai ya ƙauye na uku daga cikin ƙauye malaman na hau suka ce ainihin musu nasaba ne al-tarbini al-tarbini shi ne wani fi'ili sai a shigar masa da ma'anar wani fi'ili sai ya ɗauki harafin jarɗin da wancan fi'ili yake ɗauka فبدا ذلك سوره عدمه المتنازع يلقي ونسبناه من القوم الذين كذبوا باياتنا هذا نسبناه مباشره هل ما نسى نسبوا كما هو عليه على بشر الوالدين فبدا ذلك سوره الله وارحمنا انت مولانا وانصرنا على تلوات فانصرنا من القوم an gane ko to ga tara yana zuwa da ala to idan aka kunsa wa zala a nasara ma'anar wani fi'ili sai zama da fi'ilin ɗaya ne amma ɗauki ma'ana biyu ya ɗauki ma'anarsa kuma ya ɗauki ma'anar wani fi'ili daban wannan fi'ilin shi ne haka sai ba da ma'anar kamar na sarnahu wa najjainahu duk a kalma guda muka ba shi nasara kuma muka tsirar da shi me nuna tsirarwa shine min saboda min tana jafi da ba a kawo rajja wanda aka kawo harafin da ke yi nuni zuwa gare ta to sai aka ce wannan bai yi guda ɗaya amma an kunta masa ma'anar wani fili da ba kuma da aka ce ba ainihin ya shirabu bihan mukarrabuwa ala aina aina shine warwaro na ruwa idan ruwa shine aina يسلم أو يسلم شاء شاء الله منه أن لا سليم من الله أن لا يكون لا هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشرب هذا يشرب من وأكل يشرب به أن لا يكون والسنة التي أكدت يشرب أن أنقلت أمام على المولدين الذين نقلوا يشرب ويرتوي an gane yana sha kuma yana wasu ba za ka zama suka ce an kunta mabaɗirar ma'anar kalmar kafar ta mutunci idan mutum ya mutu sai a ce kafar kafarci akwai kafar kafarci na kafarci akwai kafar kafarci na mutunci kamar da mutum ba kafarar ke al'ummar lafiya sai ka mutunce da ni'imomin Allah ta da mutunce wa cikin kafar to nan ma sun da ce badirar ta kunshi ma'ana kafa da haka ma'ana da yawa daga cikin al'ummomi da Allah ya halakar al'ummomi ne waɗanda ga shi sun bujire ma Allah sun yi girman kai sannan kuma har ila yau sun yi sun bujire ma Allah ta kuma sun butulce saboda ba wannan sanannin butul kafara ita ce ne mun butulcewa to tun da ma'isha da ma'ulun bin idan kuma ba da ba da ɗaukar ma'ulun bin ya ga ce gajira an samu da ma'anar kafara da mutuncewa wallahu ala sai Allah ya ce fatilka matakin waɗancan su ne gidajen sun kasance suna wucewa sun san gidajen waɗanda aka halaka musamman gidajen samudawa wanda ke kan hanyar su ta zuwa kasuwanci haka nan da mutanen annabi lutu sun kasance garuruwan mutanen annabi lutu da aka halaka yana kan hanyar tafiyar ƙuraishawa Allah ya wa inna kullu tamurrun ina wajen da ya kuna wucewa kan gidajen da tsariya da kuma dare Kura ka Allah cikin ba gidajen su nan kuna gani lam kallin min ba a zauna a gidajen ba bayan babu wanda ya zauna a gidajen saboda mai da su bar wasu bayan su Allah ya kasu halakar wata tsari dangi yau da ake da suka mutu bari yaya kamar da aka yi wani bukatu idan kana gida ka mutu kawai an mutu na gida makwabcin da shi ma ne wanda ɗan zai da gida ko da za a wani gari sai a kai wani yanayi wanda duk waɗanda ke masu gidan ba sa nan sai na su ne ƴaƴayensu ko jikokin su ke zauna a gida kaga waɗancan sun tafi amma an zauna a gidajen su kuma waɗanda suke dangi kama an samu lokacin da Allah ya talata da al'umma gaba ɗaya هذا ما هو الذي يدعي والذي يدعي له أم هذا السلطان إن أم حديث إن كما يدعي وزيد أنا والذي يدعي هذا الآيات لك تنتبع كذلك ذلك الأنبار والأخبار ذاك الذي لم تفتن من بعدهم إلا قليلا في الزمن قليلا في السفن قليلا فوق الزمن قليلا فوق قليلا لا قليلا سنة أي مثل هذا ما تنفع ولا أمر ولم يكن من بعدهم إلا زمنا قليلا بعضنا بسي زمان لوكتي قليلا كنت بعضنا بسي زمان الأبعد لا أولنا زمان أنت أبعد بزمان لوكتي كأن شيني ما لبدا فقط على سوى زمان متفيا متفيا إذا كنت زمان يوم الثاني كتبه وأنا كنت يرجع يجوز نظام قواته من أي أسام وتويل أبلغ زولا أن أنا ما لا أتابع to kaga sun zama na lokaci kaɗan kuma su waɗanda suka zauna sun zauna zama ne ɗan kaɗan to wani shi ne ɗan kaɗan da Allah ya keɓarce ce don fuska min ba'adin illa kalilan wa kunna na'ibul walidai Allah ce kuma mun kasance dawa mu da masu gado dawa da Allah ya halakar da al'umma ba da gado da sai Allah ma'ana ga gidan nan ba da zama duk abin da suka bari ba wanda zai gani shi sai Allah ba da sauran ke a cikin su sai Allah wanda la shi ina na da ne da arba wa man ala wa ta da wani da mira ma wa ta wala ga Allah ya ga da kamar ya ka gaba daya domin duk wani gida da ake da ta mata a kan ta ya ga shi ma wani da ba mata shi ma nan ya mutu ya bar haka ai ta tafiya har a kai lokacin da duk masu gane za su kare ba abin gane nan a kai ba da ke gane to shi na nan ne ba na shi ne mai gane da ke inda na an gare ba da arba ta kan yi hukunta da alwa da ke na. وما كان تلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا وبنجدنك في زمنتو mai halakar da alƙaryu ba su ne alƙura alƙura sun ime na ƙarya ƙarya guda ita ce alƙarya birni idan suna da yawa birane sai su zama ƙura allah ce ubangijinka bai zama mai halakar da alƙaryu ba hatta ya ba'asa fi ummi ha rasulan har sai ya aike ma uwarsu kaga wannan lamiri na ha yana komawa ga alkaryu saboda jam'i idan ba na masu hankali ba ne ana mayar masa da lamirin mu'annas mufrad mu'annas an gane ko da haka ne ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha a cikin uwar alkaryu me sai uwar alkaryu ne yawa daga cikin malamai suka ce garin baka. da ka garin makta ita ce uwar alƙaryu to da haka Allah ya ce bai zaman so mai halakar da alƙaryu ba har sai ya aika ma uwar alƙaryun rasulan manzo manzan da aka aika ma uwar alƙaryu ummul kura shine wannan Allah sallallahu alaihi wasallam a ga ko to kuma wannan ita fasara da yawa da shi malaman suka fasara da kathir ma ya yi na akan wannan fasara sai da wannan matsalar iskalin da zai zama ta guda shi ne ai duk alƙarilin da allah ya halakar da su ya halakar da su ne kafin ya aiko manzan allah sallallahu alaihi a gane ko su mutanen annabi ruhu da annabi salihu da annabi da kuma da allah ya halakar da su kafin zuwa manzan allah sallallahu alaihi wasallam to da haka kenan cewa da aka yi kuma ma mun karanta a yi karatun da ya gabata inda allah yake cewa mai wannan آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى cewa tun daga lokacin da Allah bai wa annabi Musa littafi to tun daga lokacin Allah ya daina halakar da al'umma gaba daya to ke nan kuma da al'umma an halakar da su gabanin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan matsalar da aka samu iskali cewa Allah ya zama to mai halakar da alƙaryu ba har sai ya aike ma da uwa alƙaryu manzo bayan alƙarin an riga halakar da su tun kafin a aiko da manzo an gane to ibn kasir anan sai ya karma da ta da fassara ya fassara wannan ayat da inda Allah yake cewa wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamati aw mu'adhibuha adhaban cewa babu wata alƙarya ce mun halakar da ita kafin yau ko wata kowace ko kowane birni sai Allah ya halakar da birnin nan kafin yau mai idan idan birni da mutanen kirki to Allah ya halaka da su da mutuwa salin halin za su mutu kafin ajiyar da tsiyawa sai zama na gagari nan amma duk mutanen da sun mutu idan kuma ba mutanen kirki ba ne to Allah ya tura musu da azaba kala kala sai Allah ya tura musu da azaba da za ta halaka su gaba ɗaya ta ga birni ya kai birni amma Allah ya tura musu da azaba da ta halaka gaba ɗaya وتفهم ولا مجموعية الذي وهذا أفضل يوم القيامة فمن وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب الكبرى ألا يكون أمريكا المتشد أو لولا الدلالة إلا إذا نزل سبحانه وتعالى تقول لك تقول لك أن الله يجي وما كان ربك مهلك القرى حتى yaba aka ce ummi haramuna yana nufin shi Allah yana nufin ba zai halakar da alƙalu irin wancan halakar wanda yake zai wa kowane birni ba har sai ya wa? da uwar alƙaryun ita ce makka sai Allah ya aika mata da manzo shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma Allah ya halakar da alƙaryu gurare alhalakar wanda ya alƙawarin zai yi da kafin gana alƙiyama ba ne a da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da wannan fasara da ginawa da ibn kafir kan wata aya kuma wannan fasara da saukara wasu malaman kuma suka ce a ummul quraba ana nufin uwar alƙaryu gaba ɗaya ba wacce ita ce maka ana nufin kusan alƙaryu kamar da kowane yanki za ka samu a wani birni da ke girma wanda wannan birnin shi ne suke ɗaukar shi a matsayin hidda shi ne babban birni na wannan yanki to shi ne Allah ke tobe ya taba alaƙar da wata al'umma ba ba ta ya aikawa da manyan birane waɗanda suke matsayi ta da kwata na dukkan garuruwan wannan yankin sai Allah ya aika musu da manzanni domin manzanni a waɗannan ta da kwata ta da za a mutu manzanni da suka wuce dukkan garuruwa da ke ƙarƙashin wannan yankin to hada duka ga wannan fassara kuma da yawa da kawo irin da ibn al-jawzi ibn da jawzi ibn al-jawzi bisa wannan fassara da ire-iren su yake lawa ta tana tafiya ita ba to aka fassara da wannan fassara to ba sai ka dauki waɗancan alƙalimu da Allah ya halaka cewa Allah ya halaka da mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Salihu da mutanen annabi Lut da sauran ba wata sai da aika wa manya-manyan biranen manzanni wanda za su kira su zuwa ga Allah kuma su isa da sabo kuma suka bujire kuma waɗancan dama mabiya ne da waɗannan suka kuma haɗa akan bujire da waɗannan Allah ta'ala ya halaka Allah ya ce wa kunna muhlikil qura illa wa ahliha zalim wa mu zama mu masu halakar da alƙaryu ba fa ce ma'abotan da suna da zalimai da inda Allah ya halaka da alƙaya ko zai da ke Allah ya kama wani awon wala ta mala wani an su su da zara su faru Allah ya kama wanda a dai cikin limana a nan ya mutu da zamtacce cikin limana da kwanciyar amfani da zuwa da kamtarwa ba mai da gudunar girma kai yi ɗagawa da ta ce cutar da shi wani ma ta cutar da annabawa wani ma ta halakar da annabawa wani ma ta ƙare da shi shi ma ta wulaƙanci ta zagi ubangijin da ta zagi shari'a ta ce mata kai fatina da mata ibrahim wanda da mutane kai in ma da gaske kake abin nan da kake ma da gargaɗi da ke kawo ai ka daɗe ba kawo ranar da ke wani ana da wani ma'a ta kula da zaga da kula da Allah ya da ke ba ta harke Allah zai halakar da al'umma ba ce ma'auratan al'ummar nan tana da zafi na. Wala يأتيكم من شيء فمتاء الحياة الدنيا دوانا أو لا أكباط شيني ما كلنا وتسي ما شرية أوتيتم دوانا أو لا أكباط فمتاء الحياة الدنيا جل دائما لا الدنيا وأنا دوانا أو لا أنا دوني الدنيا أنا ألبك نملك نإلل نخرجني نمرأي لأبوان من دائما لا الدنيا أن قليلا نمتاء القليل من دائما wa zinatuha da kawar rayuwar duniya Allah ya ba ku dukiya ba ta da daɗi ba ta da kawa duk wanda shi ba komai duniya take ba illa zinatun kawa wa ma inda Allah khairun wa abqa amma fa abin da ke wurin Allah shine mafi alkhairi da wannan kawai alƙalƙalce amma na rayuwar Allah ta lahira take ce ta haƙiƙa jin daɗi na haƙiƙa yana da lahira amma na jin daji ne ɗan ƙarami ba shi lokacin sa kada ba shi kuma bai da tabbas ba shi kyalkyalle ba hakikali yake ba to amma na wurin Allah shi ne ingantaccen rayuwa shi ne jin daɗi wanda yake ba kalilan ba jin daɗi wanda yake madawwami kuma jin daɗi wanda baya karewa kuma jin daɗi wanda wani baƙin ciki ko wani tashin hankali bai gurɓata maka shi a nan duniya ne da kake cikin jin daɗi sai da ɗan abin da bai kai ya dawo ya gurɓata maka da daɗi wani yanzu da ba ce ka yi gaya maka magana da za ka ji zaɓi har sai gurɓata duk daɗin da kake ji kake ji an gurɓata maka da wani maka abin da ba ka ji daɗin da ba ka ga wani abin da ranka baya ka ga an yi maka ba daidai ba duk za ka yi ta ganin sa ka ga abin da kake ji daɗin da ya jawo maka matsala duk za ka yi ta ganin ba zuwa da ya duk ba ruwa yasa Allah ya ce wa ma inda Allah ya khairun shi ya fa alkhair wa abqa kuma shi ya huwa duwa saboda shi ke dadewa Allah ya ce ma inda kun yan faru wa ma inda Allah ya ba da abin da ke tare da wani ya kaya amma wanda ke wurin Allah to wannan ba shi ne ba ya kare wa shi ne ba ke da bai wanzuwa bai da wani afala ta'alina shin ba ba an kaltuwa على أن أكون أمام كريم لا أراك في الدين في كمي ومنوى أكم لفعله لا أكون أمام كريم لا أراك في الدين في تعمل لي فعل خير كم أعمل لي في الخير وقال أنا لا أعلم أن أنا أمام كريم لأن أنا بس أعلم أن أمام كريم كين ومنوى في في تعمل لي في الخير لا أراك على الآخرة أكم أمك إلى الآخرة لأن الله كي يمتلك الحياة الدنيا والآخرة وخلقهم وحرمهم قول في كان ايها الدنيا الان لنا الى كتب الخير وفي الخير هو الذي يوفي والله نعم أتمره وأغناه وحدا كفلا فهو لا في ثمن ما wannan ayar cewa afala ta'qilun shin ba ku hankali ba ku yin hankali ku yi amfani da hankalin ku gano sai kamo wani abu da shi ma za mu sake ta hankali wa gano aka afa man wa'adnahu wa'dan hasana sun wannan ko alƙawari alƙawari mai kyau abin da ake yi da alƙawari mai kyau kamar da malaman basara da fasara ne alƙawari da abin da ke mai kyau a wannan kuma ne Allah ya sa alƙawari da aljanna Allah ya alƙawar zai shiga da shi aljanna zai ba shi rayuwa madawwamiya zai ba shi jin daɗi wanda babu wani ciki tare da shi kuma da dalili ne wa zuwa ga wannan shi ne wa'adan hasana wa huwa da aƙi idan haka shi ne saduwa da wannan alƙawarin ne la mahala ba a rawa saboda Allah la yukhlifu Allah wa'adahu da alƙawarin da Allah zai saba da inda Allah ya alƙawari to tabbata wannan ne wa alƙawarin da za ta rikki wannan alƙawarin على كتب سمى المفوى على الضوري هم على الضوري للجو كنا الضوري لكنا الجنة والبار وحلاء أتيك بار وحيدك أتيك أنت هم لكما سمعت أبعاد الله هم بار ونعم لك برقة ومن لكما سمى المفوى على الضوري لو أن يلا عديد من متعناه في الحياة ومساء الحياة الدنيا yana daidai da wanda muka ziyar daɗi a nan duniya ثم هو يوم القيامة من الأخرى سمناكم معانا على قيامة لنا على جسدكم وأن لا على طول هذا من المخبرين اسم المفعول هو جمع لا أحضر أحضر على طول حضر على الأشياء أحضر على الروس ولا حاضر شيني ولا حاضر شيخ واضح على الروس إذا أتي أعبر عن لروني وند عن لروني شيء محضر في وند على لروني شيء مقول شيء محضر وهذا محضر وند أتعوض فأنا خلقناه هو أي كل بين الأعلام فما ألا إلا أمفاني وأن هو هذا الأعلام سوى أن لروني أتكلم الأعلام جزاء الله da tada suka fassara sun wa huwa yawmal qiyamati min al-muhdharin suka ce min al-mu'azzabin wannan fassara tana da hikimar gaskiya kuma tana nuna mana yadda tafsirin mara tsaye kaga kalmar muhdhar ba ta da ba kalma ba da ke ba da ma'anar azaba ita a karanta sun wa sun ke ba da ma'anar annabawa ومن لم يضم ومن لم المطلق على القيام أصبح إلى الشمس الأولى يجي إلى الشمس الأولى ولم اللوم انحدرت والذي ولد انجلت والذي الشاء أطلت والذي خرج خشعت والذي حاط في أنجلت والذي خرج زوجت والذي خرج صلت يعني لم أطلت وإذا السرور مشرت وإذا السماء خشقت وإذا النعيم سعرت وإذا الناس في فيجعلهم نقص مع أحد قوة بيتها كان أظن هل أنا قوة بيت مؤمنة تتابع أظن تعلموا لنا الخير يقوم أظن تعلموا لنا الشر عن ذلك من الوسائل تعلم الناس ما قدم وأخر هذا كان أعذر شبه له فأما أن تنقل لهم عن حلوا لكم تكن تتابع شنو تتابع to tun da ana dafa an kallaro da su cikin azaba kun ga fasarar mujahid sai suka fassara da zai suka ce kenan min al-musdalina min al-mu'azzalina kada ne saboda ya ake nufi da allarowa ana nufin allaro da su cikin azaba kenan munzarina fil azab an gane da fasarar wanda ba ta rike guda fasarar wanda ba ta rike da su suna tafiya zuwa ga ma'anar aya ne aya take ne ba lalle sai sun tsaya sun ɓata lokaci ga asalin ma'anar kalmar da suke nufi ba saboda su zama makarar da al'urani suna makarar kalmar inda ta zo abin da ta zo a nan sun zane ne sil al'ala a bayan da za ka gura ne da dama kamar da zai mamu labarin wani ce kalla in kista da turare walau da ne kuma turabi da kuntu ina da makarar da wadannan ni'imar kuma gini na gudanar zama dole da cikin waɗanda aka hallaro da aka hallaro da cikin mai cikin alama to Allah ya ce to shin wancan da muka wa alƙawari alƙawari mai kyau na gidan aljanna da rayuwa da wamaniya kuma wata ba ta yin kima wata ba ta gurɓacewa shin zai yi daidai da wannan wanda muka raya da shi rayuwar duniya sannan irin wato cikin azabar na alkiyama kuma kina cewa ana da cewa wanda aka barayar da shi rayuwar duniya ta dani هذا ولا أخوي هو الأولى لكان ثلاثة أقول لك أنك يجير وباقي عن الدنيا أقول يجير ولا حاجة أقول لكم أن الدنيا لكان أخوك أمر لا يجير جدا أقول لكم ليس جدا عن الدنيا باقي يا بداية الله يحرم أما أخير أقول لك إن الله ندعو له ولا ولا فمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة إلى الأبد akwai da kuma zai haɗa wani lafiyar gaba ɗaya karkara duniya ba da shi ba duniya ba na kai Allah ya ta yi. ba za ka ta kaga mamman a ana ba ana ana nufin wanda aka biyar da shi daɗi a duniya amma kuma da mana sa. shi ne mummunan makoma to wannan shi ake nufi a nan ya ce to kaga ba ta zama turwa ɗaya a hakance ta san ba za ta zama turwa ba na ويوم يناديهم Allah ya ce wa yawon mazikin ka tuna a ranar da Allah ya kira su Allah ya kira wa duk waɗanda suke shirka da shi ranar da kira da wanda suka bauta ma ka tare da Allah da wanda suka bauta ma wata itatuwa tare da Allah da wanda suka bauta ma shi da tare da Allah da waɗanda suka bauta ma mutane tare da Allah kai da waɗanda suka bauta ma shanu kowa duk wanda suka Allah zai kira da Allah da kira فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون إنا وأن أصابت علي أنت تعوى وأن أبوك فتن في قصي علي سوى أنت علي علي أنا أقول سوى أنا سوى لكو ألا بين أقول أنت لا أقول سوى بل هو أبو سبقهم هبل بل هو أبو سبقهم قبلة هنا سوى أن على الآلهة إلا واحدة على الإناث به da ka Allah mai kiraru sai su ba da ansa cewa ai ba ba ko ba da kada karo da Allah ya ce su ka da bi da wannan da akwai da ayyuka da Allah da Allah mai wata da bi da wannan da zuwa ba yace wa yawma yadayhi fa da ayna shuraka'i da anna Allahna sai ina mu mutare ya tawa wanda kuke fada kaga wannan da ya tawa da kuke fara. mun ce da ina kike الله يسير قال الذين حق عليهم القول فوق قال الذين حق عليهم ala alladhina haqqa alaihimul qawl sai waɗanda magana ta tabbata a kansu magana da ake nufi anan ita ce kalimatul azab magana ta azaba ta tabbata a gare su an gane kan ne su watan kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in to wannan magana ta tabbata a gare cewa su yan mutane sai su ce rabbana haula illazina aghwayna ya ubangiji waɗannan da muka bata kun ga kuma ce waɗannan da aka na allazina haqa alaihim alqawlu ana nufin waɗanda suke su ne jagorori a hanyar kafirci da shirka waɗanda suke kiran mutane zuwa shirka suke aza mutane suke musu barazana akan sai sai shiga shirka kuma su ne da وسوري ربك ربنا هؤلاء الذين أغوينا يا أبنجد وتنن دمك مكان أغويناهم كما غوينا مقتن دسوني كمان دموما مكبرش ولو ما تبي دي متعبي أغويناهم مقتن غوينا مكبرش معنى مقتن دسوني كمان دموما مكبرش كمان دموما دموما مكبرش كمان دموما مكبرش دموما مكبرش haka nan su ma ba ƙarfa ta zama kai ba da ƙarfi da yanayi da sun bace iya tare mun kira mun ce abin da muke kai shi ne daidai game da tsamin ce da mutanen sama ulaikum illa ma ara wa ma ahdikum sabila rasha wannan shine abin da muka musu da abin da suke so su nuna cewa ba da ƙarfin iya suka ana tsakan kafirci ba kuma su ma suna da nasu tunani da ka in sun kafarta su ke da alhakin kafarcin ba mu za su azaba a cikin kafircin su ba saboda iyaka ta da muka muka wanda ke nan yake eh, ma kana ne a yau min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li ita idan kuma haka shine abin da suke so su nuna kamar ba rawaina mun batar da su kamar da mu ma muka bace kamar da muka ɗauke ba mu da wata hujja kuma muna da sani da hankalin hankalinmu da komai muka zaɓi ɓata su ma haka su ma suka ɓace suna da hankalinsu da tunani su suka ɓace da aka tabarra ana ilaika ya Allah mun barranta zuwa gare ka ba mu ba ba mu ɗauka alhakin fatar su suka ɓatar da kansu kasu azaba kamar da yake sauka allazina kafaru lillazina eh, allazina tuzihu lillazina kafaru laula antum la kunna mu'minin قال الذين استكبروا للذين استهزئوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استهزئوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار حتى لا تكون مجادلة ولا من فوتهم وأن مجادلة إذ تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون بس زمان سو مو سكي بوتا با مو سكي بوتا با da ka ga gumaka suka bauta ma da kamar mu suke bauta ma su ba suna iya cewa in muka ce su bauta mana to wanke masa gabotar abu mai kyau kuma mun wanke tana da kyau suka ce eh haka ne ala suke da alhaji da ka ɗaya nan su jagorori suna so su barrantar da kansa a gaban allah cewa ba su da alhakin ɓacewar da manyan su da an gane ko na wani mukarasa suna da alaƙa Allah ya ce wa ƙila da shuraka aka ce kuka ku kirawo wata kuka kira waɗannan ababen tarayya da suka ce lalle ababen tarayya ne tare da Allah wa ƙila da shuraka akum fada auhum kalan da ta ji gudu suka kira su ba za a sa su ga ina hubal ba labari ina lata ba labari ina kariyar hindiya ba labari za ka fi sun kira kowa ya kira abin da yake bauta ba zuwa ya ce mace ce da ranar taimako دعانا كذي مثلاً الله بالعذاب فلم يستجيبوا له ورأوا العذاب وما تجد العذاب أروق وأنا لا يشعر إذا ترجع فيه ويوم يوم الذين كفروا على داري ليس هذا بالحق بلى ورد هذا فذوق العذاب ما كنتم ترى لا أذابت الجنة أعلى ثم أظن إذا أنت أذاب بوسر قمر aka ce to gashi Allah nan da yake karku bauta ma kuma kan nan shi shi kadai yake kuka ce ba ku yanzu ban ce kun hada shi da kuma ba to gashi yanzu ya yi zai azabtar da ku akan hada shi da kuma kan da kuma ko kuna iya kiran kuma kuma kan kuma zo su ba da ta gudun mawa gare ku su kare su da wannan azaba shine falam yastajibu lahu Allah ya ce lau annahu kanu ya'tabu idan ma da a ce sun kasance suna shigewa wasu malaman masara suka ce ina ma da ake tana da wata hanya da za ta shirya da su zuwa ga samun wata dabara da za ta kubutar da su daga wannan azaba wasu kuma suka ce ina ma da a ce a nan duniya sun shiryu sun ta farki ba daidai to wannan shi ne da dama da duk wanda ya zuwa ne ma Allah na zana a da wannan shirya Allah ya mani domin kar a kai da yau ke yi kokari da sani ya gudu kar Allah kar a kai da wannan yanayi da za a zo ana nadama da nadama da ake na a lokaci ya kai a wata ana da raja Allah ya kai wa gobe mu dora a cikin da da alhamdulillah ma sha Allah Allah ya saka malam da alkhairi da muna na saurara tambaya da farko a karon kuma yana tambaya cewa ni ne na tashi sako a makare ko na tashi ina shan ruwa wallahi sai ni sai na nan na da kama وأثر الماء إلى أرض المشركين to wannan azumin ka zama da malamar ka shiga da maza saboda shi yana cin abinci ne a zaton ka alfijir bai fito ba za ka ka'ida duk wanda ya ci gaba da cin abinci yana zaton alfijir bai fito ba sai daga baya bai yana masa cewa alfijir ya fito to nan babu matsala a kansa dalili shi ne hadisan ali bin hatim wanda lokacin da Allah ya saukar da wa kullu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ya tafi ya zaɓi ya samu da ya biyu ɗaya fari ɗaya baki ya sanya sa a ƙasan kulo yana cin abinci yana ɗagawa har ya kai lokacin da zai iya bambance da ya gama iya bambance sun sai ci gaba da cin abincinsa ko da zai an kara gari ya yi haske sai da gari ya haske da mai iya bambance farin da gari da ƙasar gari ya zai tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba haka ake nufi ba ya ce ta ji ta ji abin da ake amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mai sai karanta wannan azumi ba to daga nan ba zan suka samu cewa idan ka ci abinci ka sha a zaton ka gidan bai fito ba sai ya yana gidan ya fito to na ba da. akan kawala a wada. Salamu alaikum, akwai kalla wannan yana tambaya game da karatun shekarun jiya. Domin ta yi bayani na gane ƙwararren nisa ƙwararra ne ina turawa. A wata aya kuma كان الله سبحانه وتعالى في تسع ina إلى ya bayani ce. to waɗannan ayoyi ne da Allah ya ba annabi Musa kala kala ba lokaci da ya ba shi ba ai kaga lokacin da Allah ya ba shi waɗannan ayoyi su kada ya ba shi yace eh, al-imani yamin sana adike da raka bi da raka ta kullu da sai ce to waɗannan ayoyi biyu suna aiki da kai da su zuwa ga Fir'auna da ka su ne farkon ayoyin da ya da su ga Fir'auna kuma ko da yake da Fir'auna sun ya bayyana kaga gaban fir'auna bai kawo sauran ayoyi ba ayoyin suna da yawa wani wuri Allah ya wanda ya ce ya mu da a tikka ayatin bayyana wannan ce shine inda Allah ke cewa arsalna alaihim wa tufana wal jarada kumbala qumbala wal dhafa'a wal dama ayatin mubayyana haka Allah ya ce wanda na kana ala fir'auna bisinina nina wani min as-sama duk wadannan suna cikin sune haɗa da wadannan suka zama a aya amma ga lokaci guda bane farkon aike Allah ya koshi da wannan daga baya Allah ya dinga tura musu waɗannan ayoyi har suka kai tara wallahu ala shi gaba tambaya ta a wannan da da ne hukuncin yin alwallahi cikin ya san bayan haya wato a toilet domin ana cewa cikin da mai al'adu kuma ga cikin toilet ko akwai alwallahi babu matsala tunda ba cikin kazanta kake ba ka inda kake zaune ka zama cikin bayan gida wani kuma ba bayan gida kake ba a lokacin da kake bayan gida ko kuma ka zama za ka yi fitila ba amma an zaga ka yi da su ka ka gama ka wanke musamman mace wai mutum ne zuwa nan ko wanke shi ke na yare da yake babu wani abin kazanta kuma to ka zare ka ce bismillah ka fara kula wannan bai da matsala والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته